Eh. masha Allah to yanzu Baban babandi 90 days ko ce kwana ta duk ɗaya ne ko kuma magajin ibro duk cikin mun aiki ne ma haka yanzu tambayar mu ta farko da za mu yi maka muna da tambaya ɗai ɗai ɗai daga guda ɗaya zuwa hamsin za ka iya ba mu amsar su Allah ya bani ikon amsar su to masha Allah yanzu da farko masu kallon ka za su to ka gaya musu a lokacin da ka tsinci kanka a masana'antar Kannywood ya kai da yan uwanka da gidanku da abokananka ya ya kai da su a lokacin da suka fuskanci ka fara harka ta fim to jama'a assalamu alaikum ni dai da farko ina gode wa Allah kwarai da gaske kuma na gode na gode alhamdulillahi na gode wa Allah da ya masoya kuma farko ni gaskiya kafin na fara magana zan ci gaba da godiya masoya na gaskiya wallahi ina da masoya kuma ban taba tashi da tsanan wani ba a zuciyata saboda ni ba ni nayi ka ba in taba yi wani bakin ciki akan rabansa ba ba rabona ake baka ba ka kake samu alhamdulillah na godiya Allah da ya ban wannan basira har na gane haka kuma ya Allah ya cire min bakin ciki da hasada a cikin zuciyata kuma duk me yi ni ba zama fatan bala'i ba gije ya cire masa idan kuma ba zai cire ba ya Allah ka nisanta mu da shi kowane ne to da farko na fara harkatin fim kuma da na fara gaskiya gidanmu ba a sani ba na fim guda ɗaya shine bala kafinta eh. to lokacin da ne wannan fim din gaskiya ba a sani ba a gidanmu domin fim din sai dai shekara da wani abu ma da fito ba ok bala kafinta shine na kamfanin magarya yauwa na nazin Ilyas Tantiri ne. Eh ok Ilyas ne. Mm, to da ne wannan fim din gaskiya da na fuskanci abun ina so in ci gaba da yi gaskiya na ji na nemi izinin mahaifiyata. Eh to Allah ya ji kare mahaifina da su Allah ya margafara Allah ya sa ya huta amin amin in ta mu ta zo Allah ya sa cika da imani mahaifina da da su eh. kuma na je na nemi izinin mahaifiyata ta bani yadda cewa lafiya karkin ya haddasa mun gaba da dan uwana musulmi ko wani dan uwana mutum kowai in zauna akan cewar ni na tafi zan nemi abinci kuma in ci abinci a ciki har in taimaki wani idan Allah ya bani dama to na fara wannan abin da ya da iyaye gaskiya kuma alhamdulillah alhamdulillah na gode iyayena ba zan daina gode musu ba kuma na gode wa masoyana wannan abun shi yasa gaskiya masoyana suke so na kuma ni ma ina son su wallahi ba zan taɓa rigima da wani akan fim ba saboda wannan abun da iyayena suka taka min sharadi alhamdulillah na gode musu to ka ji dalili gaskiya ban taso mu ana faɗa ba ni ne dai mai dan zuciya zuciya ma a gidan mu. Eh. to amma ni duk irin wannan abun Allah ya rufe asiri na daina irin wannan uban saboda ba shi da amfani idan aka ce Allah ya baka masoya dole ka ɗebo ruwan hakuri ka zuba kanka idan ka ce rigima za ka yi da wancan ka yi da wancan baka san wa zai taimake ka ba a duniya saboda za ka iya zuwa kai rigima da masoyinka in ka yi da makinka ba za ka gane ba duk da dai na san cewa ni gaskiya ban ga makina ba saboda in ma